daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar muku da shirin. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. A yau goma sha takwas ga watan Janairu na shekarar dubu biyu da ashirin hudu, za mu yi magana ne akan matsalar sace-sacen ƙananan yara da ake garkuwa da su domin neman kuɗin fansa. Sannan kuma muna tafe da tattaunawa akan jimamin rashi musamman ma na makusanta. cikin shirin namu na yau za mu kawo muku tattaunawa ta musamman akan matsalar sace-sacen ƙananan yara da ake garkuwa da su domin neman kuɗin fansa sannan kuma muna tafa da tattaunawa akan jimamin rashi sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar mu Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana inda za su tattauna akan matsalar sace kananan yara. ɗa na kowa ne haka hausa suka ce har yanzu wannan kalmar na ɗa na kowa ne tana aiki kuwa gaskiya ba ta aiki gaskiya ba ta aiki in ma kika yawaita sa ido da gyara ɗa a yanzu in kika ga ya yi kuri wanda ba naka ba wanda ba naka ba to gaskiya za ki zama abokiyar gaban iyaye da yawa to ina za a gyara tun da iyaye suna goyon bayan 'ya'yansu kuma ba sa so wani ya saka musu baki wurin tarbiyyarsu. Shi ya samta mutane suka ja baya kenan. Shi sa. To amma wannan zai haifar mana da mai ido? Ina ba. A halin da muke ciki? Ai ba zai haifa mata ba, mu ma din kuma ba zai haifa mana ba. Ai idan ka ga ana mummunan abu, ka hana shi da hannunka da ƙarfinka. In ba za ka iya hanawa da ƙarfinka ba, to ka yi magana da baki, ni na yi magana da bakin ban ji daɗi ba. An umarce mu da cewa mu saka shi a cikin zuciyarmu kan cewa ba kyau kuma wannan farauni ne sai mu hana kuma 'ya'yanmu su yi amma farauni ne don saboda duk inda ta je ta dawo sai ya shafi ta kuma zancen a shugabanni da shari'a ai dole ne a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro. Wato dole a fara ɗaukan mataki. Dole a fara ɗaukan mataki. Saboda taɓa yara. Wanda ya yi irin wannan a baina jama'a a yanke masa hukunci daidai da abin da ya yi. Shi ne kawai magani. Malama bangaren ki na ba da shawarwari wato guidance and counseling mm. Musamman a musamman bangaren ilimi. Mm. kukan ce iyaye su dinga haɗa hannu da su da malamai wurin ba da tarbiyyar yara shi yasa iyayen ma ba su yarda da kowa ba fiye da malami wato shi sa idan aka kai yaro makaranta in ka damka shi a makaranta ka a kwance ki cewa yana wuri ne mai tsaro yana cikin di aminci mm. Mm. to sai kasance ma ana samu kuma malamai mm. wa'inda za su iya wai amfani da wannan daman na yadda da kuka yi su kawar da hankalinka cewa kai ba za ma kai tunanin za su cutar ba su cutar da ɗakarai ya za ni ya za ki ba iyaye shawara don akwai inda suka samu raunin gwiwar su yanzu ta yi sanyi cewa ta ina ne ina ne akwai mafita ina ne akwai tsaro da aminci mm. akan maganar 'ya'yansu to ba wai ita makaranta ba kowace makaranta ce ta ansa sunanta na makaranta ba ba kuma kowace makaranta za a yadda da ita ba sannan yawanci inda ake samun matsalolin nan yawanci makarantu ne masu zaman kansu ba na gwamnati ba to ya kamata idan za a buɗe makaranta a unguwarku ya kasance ba wai makaranta ce ta mutum shi kaɗai ba ya zo ba ko kawai don ya nemi kuɗi ya buɗe makaranta na ɗaya akwai buƙata ya buɗe makaranta a unguwarku to kin ga sai an koma ba ga ikon da ake ba magadai da masu unguwa ya kamata duk wanda ya zo zai buɗe makaranta sai ya samu izini daga al'ummar da ke zama wannan unguwar shin suna ma da buƙatar makarantun wata makaranta masu zaman kansu sun cancanci ma a kira su makarantu hmm. wani fa gida ne bai wuce ɗaki biyu ba kawai sai a yi mashi fenti a umbrella a waye a yi waye shike ya zama makaranta su kuma iyaye saboda tsananin an wanke masu kwakwalwa cewa makaranta gwamnati bata da kyau ko sai suka yi ƴaƴan su kai shi wanda ya bude makarantar nan me qualification din shi gaskiya ya yi mitin abinda gwamnati ta yarda da shi a ka na malami mafi yawanci ba sa yi mafi karancin qualification na koyar shi wanda ya bude makarantar nan yana da shi wani fa za ki sha mamaki in kika ji me ya karanta wani fa kasuwanci ne kawai amma ya zo ya bude makaranta so ba kowace makaranta ce ta ansa sunanta na makaranta ba ba kuma kowace makaranta ce zaka amince ka kai ɗanka ka koma gida ka kwanta bacci ba ai hajja akwai wanda makarantar da ga tun safa za ka yi yaro sai magarba shida to iyaye ne ba sa son su yi abin da Allah ya dora musu ni ina shan fada rashin tausayi ne shiga ba san ma yana irin tarbiyya ake ba ƴaƴansu ba tun safe yaro ya bar gaban ka sai karfe shida zai dawo kuma karamin yaro Hajiya ba ma wai wanda ya kai. tsawon wannan lokacin ya tashi eh. dawowa a haɗo shi da homework ya kai wajen guda bakwai. To duk wannan tsawon lokacin me aka yi? Duk ba a yi ba lokacin da yaro zai kwanta ya bacci lokacin aka haɗo shi da wani aiki. To ai kuma ba kwa tambaya ko iyayen ba. Makaranta ko ta ansa sunanta akwai ka'idojin da sai ta cika take zama makaranta. na ɗaya dole sai akwai wurin wasan yara na biyu dole sai akwai security a makaranta akwai gate inda za a sa chain a rufe ba a bude shi sai an tashi makaranta kuma idan an bude shi akwai wanda yake tsaye kofar wurin ya ga duk yaron da zai fita kai har tag akwai wanda zaka nuna kafin ka dauki da sannan malaman nan a san su a cikin unguwa a yi hudda tare da su makaranta ta kasance ba ta mai ita bace a'a ta al'umman wurin ce ko da ba su da hannun jari a ciki a'a suna da wanda zai zo su aje shi a makarantar nan akwai wani abu da na karanta game da yadda yan China suke ta yadda makarantun su kowace makaranta a China tana da abin da suke ma party secretary wannan party secretary din representative ne na mutanen wakili ne wakili ne na mutanen wannan unguwa inda makarantar suke kuma ɗaya daga cikin iyaye ne a cikin PTA ake zaben party secretary kowace semester kowane term ake sake sabo ake sake sabo saboda kada a wahal da iyaye in aka dauka to kai ne duk wani abu da yara suke ciki kai ne idan mu a wannan makarantar duk wani abu da malamai suke ciki da su da rashin su da me kai ne idan mu a wannan makarantar to mu ba a yi sai a ban makarantun nan na kuɗi su cika ransu ba babbaka in kika je hukumar eh, makarantun abin nan na kuɗin nan mm. sai ki ba kowa ni na taɓa zuwa ta jihar da nake ba kowa wanda ma za ki kai kuka a wurin shi babu to miye illan makarantun gwamnati in aka gyara su wa zai je yana kai dan shi two bedroom da sunan makaranta. To ja an gyara kila ko uniform din ne bai musu ba sai an dan yi mai dan kwalliya. Kila ki wani sai ta duba kila uniform dan wani malama zaki ga wallahi zai zai ga miki uniform din wancan makarantar ta min kyau yaro na zai mishi kyau. To wani kwalliya ta wuce eh, eh, abin nan tutar Najeriya. Tutar Najeriya inda akwai kishi ba. Inda kana mm. da kishi ta wuce ta. Malama Binta. ai zancen tsaro da muke yi amana ce mun dawo da zancen amana ne a makarantar mm. ai babu amana yanzu kuma ba malami ba ba uba ba ba kani ba ba yaya ba ba kawu ba ba gogo ba kina batun malami ina kika bar uwa a da da muka sani hausawa na cewa uwa ba za ta ci naman ɗanta ba sai dai ɗanta ya ci naman iyaye nawa ne uwa mace ta ɗauki ɗa ta je ta sai da shi mun kawo na wurin mun wuce tun yaushe malam aliyu kana ji fa maganan da malama zinatu ta yi wato na cewar matancin buɗe makarantar nan mafi yawa kamar da muka ce makaranta kamata ta zama wurin amana wurin tsaro wurin aminci ga yaro da iyayensa to amma mafiya rashin sa da aka yi mafiya malaman nan ba malamai bane ba kamar ta faɗa ne yan kasuwa ne malami wajen yara fa yana da mataki uku duk malami wakilin iyaye ne wajen wajen yaran nan duk malami shugaba ne wajen yaran nan duk malami aboki ne wurin yaran nan mun san yadda iyaye suke ga 'ya'yansu akwai tausayi akwai amana akwai aminci akwai duk abin da tsammani wanda tsakanin iyaye da yaro na wannan kula da yaro na akwai shi to haka malami kamata kasance tsakanin da yan makarantarsa to mafi yawan waɗannan mutane da ke buɗe wannan makarantar ba malamai ne ba so mun dai magana akan makotaka da yadda makota yanzu ke iya cin zarafin 'ya'yan makota ah, amana dai kamar yadda kuke faɗa cewa amana ta yi fara karanci an yi magana akan makarantu inda nan da ya kamata a ce an samu salama an samu an samu kuma aminci shi ma an fara samun rauni a ta wannan bangaren to ta ina dai aka duba akwai matsala shi wani shawara za mu ba iyaye na su sa ido akan 'ya'yan sannan su ma 'ya'yan wani irin dabara za a koya musu na tabbatar da cewa ko ka san mutum in dai ba mama da ba mu bane ya ce zo mu je tun da yawanci wanda aka fi cutarwa su inda ƙananan wanda ba su da wayo sosai daga sifili zuwa shekara bakwai takwas ai dai kawai da ya rakawa ne amma ba wai ya san me duniya take ciki bane wani shawara za a ba su yaran wani irin dabaru za mu koya musu eh, shawara dai a dai rage sakacin da ake yi su iyaye kenan su iyaye su rage sakacin da suke yi iyaye maza su san cewa da uwa da 'ya'ya suna karkashin su kuma abin da aka dora musu Allah ya dora musu su yi shi kuma tarbiyya ta kasance ba wai kawai uba ya kasance mai bada kuɗi ba ya shiga ciki yaro ya ci abinci zai je makaranta wasu iyayen suna da sakaci iyaye mata ko bacci ne ko rashin tsari ne sai kiga an tura yaro makaranta bai ci abinci ba uba ya tsaya a matsayin shi na uba ya kuma ɗauki wannan matsayin da Allah ya dora mashi ba wai kawai zai bada kuɗi bane kullum iyaye maza suna mai da kansu kawai providers da an ce ana son kuɗin makaranta su bada amma ba za su shiga cikin harkar makarantar ba ko iyayen za ki ga mata ta tashi ta tura 'ya'yanta makaranta ba su yi kalaci ba ko suna ko tana sauri ko ta yi bacci ko dai wani abu wani kyalekyali ko kyan uniform ko kuma dan kawata na wannan makaranta ko wani abu sai kan shiga iyaye mata suna taimaka yara transfer to uba ya tabbatar da ingancin makaranta kafin ya bari aka 'ya'yan shi makaranta ya je ya ga wake da makarantar nan ya alaka shi take da mutane danwa da danwa ke cikin wannan makarantai wannan makarantar take akwai ruwan sha a makarantar akwai toilet a makarantar ya kasance ba abin da zai hidda dan shi waje yana neman biyan bukatar shi yana daya daga cikin ka'idojin makaranta kasance akwai abin da ake cewa child friendly schools makaranta ta kasance ko ni yaro ke bukata akwai shi a cikin makaranta daga inda yaro ba inda zai zagaya ba ruwan sha ko kuma in aka yi tara sai ya hita waje yaro ya zama vulnerable wannan mm. iya kama shi daga nan wurin to dole sakacin nan a rage shi iyaye maza su sa ido kar su ban mata masu unguwanni su sani waye ya zo ya bude makaranta a unguwarsu me ɗabi'a shi me da shi ya take taken shi yake me sana'a shi da wa yake huɗa. so mutanen unguwa suna iya sa hannu su ce to ba mu yarda da kai ba kenan sai ma mutanen unguwa su ne ido ai su ne ido za su ya kamata su sa ido su ga me ke faruwa cikin unguwarsu abinda ba su yarda da shi ba ba su yarda da shi ba su nuna ba su yarda da shi ba dole za a gyara mafita guda ɗaya ce mu koma ga Allah hmm. duk sa mu idan ba mu tsaya inda aka tsaya da mu ba to <laughs> akwai matsala bin ka'ida bin ka'ida da addu'a duk maganar nan ba ban ji wanda ya taba gwamnati ba ba ta da wani rawa da za ta taka ni ai gwamnati mu ne gwamnati to saboda haka idan kika ce gwamnati kuna zancen cewa ma an kama sai a ga an sake su su waye suke sakan su hukumar ce take sakan su a zargin da kike ni da ke a to ta yaya ya fito ya fi karfin su ne ta ai ba zan sani sun kulle shi a a cikin sel ne ya fita ta sama yanzu muke magana sai ka ganshi shekara ɗaya shekara biyu ya yi kisa amma ya fito ba wani abu to kila ya gyara hali ne ya gyara hali mm. to amma ai a cikin dokanmu daga ta addini har ta ƙasa cewa aka yi wanda ya kashe a addini a kashe shi a ta ƙasa kuma wanda ya kashe a tsare shi to an fito da shi ina zancen doka yake ina zancen doka yake ya ji daɗi yanzu kamar mai cin makogwaro dinnan da hancin ciki an mm. ce da shi sauran yaya kuke ya ce daddatsawa ke yi suke sayarwa ni da ke ba za mu iya siyan naman mutum ba cewa ya yi shi dan barandan dubu ɗari biyar yake ba su wato wani suka nemo mashi da eh, dubu ɗari biyar to shi kuma aikin zai samu riba fiye da haka. Kinga haka dan injiniyoyin mu yan likitocin mu da zamu yi yan sojojin da za su tsara kasar duk an cinye mana su. To kuma an gurɓata su kuma matasan da suke an gurɓata musu tarbiyyar su da zuciyar su duk ta lalace. Gaskiya ne. To zancen cewa gwamnati ma bata taso ba. Mu ne zamu gyara kenan. Sosai da sosai. Malam, kai ma ka yadda mu za mu gyara ko? Gaskiya ba mu kadai ba. Kamar yadda malaman masu magana suka faɗa za mu farko mu koma Allah musan cewar muna da haƙoƙi akan waɗannan yaran nan mafi yawa akan samu wannan abun jama'a su hoɓasa a kama a jakai hukuma marmakon a ce an ɗauki eh, mataki wanda wani baya zai gani zama izina gare shi ya daina sai ka cewar an ƙi saboda ɗan wani ne ko yana da wane ko yana da mai gida wane sai ka ce an taki an danna wannan magana kai talaka ka shiga uku ba abin da za a yi maka to wannan shine matsaloli da a ce mu iyaye mu rike haƙoƙin da Allah dora mana akan mu da mu. ita hukuma jama'an unguwanni su rike amana makwabtaka mm. saboda addinai mu suna da haƙƙi akan junanmu in suka rike wannan amana za a rage wannan abu sannan uku hukuma ta tabbatar tana playing nata role tana yin abun da ya dace a kanta duk wanda aka kama aka tabbatar da laifin da ya yi a yanke su hukunci daidai da abun da ya yi Jama'a har yanzu ne ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin tattaunawa akan jimamin rashi musamman ma na makusanta. a wannan zauri namu muna tare ne da mata iyaye inda za mu tattauna da su akan al'amarin da ya shafi jimami a game da mutuwa shin mai sauraro ko kasan yadda kake tafiyar da jimamin rashin makusanta waɗanda suka rasu a wannan zaure namu a yau muna tare da malama farida husaini malama rahama suleiman hajara rabi'u hafsa muhammad da kuma rahila abdullahi inda za mu tattauna da su akan yadda muke tafiyar da wannan jimami idan ya auku a gare mu malamai barka da zuwa nan zaure idan aka ce rashi ko kuma mutuwa musamman na makusanci yaya za ku fassara mu ko za ku yi min bayani akan yadda kuke ji kuma yaya kuke tafiyar da al'amarin jimani idan ya auku gaskiya maganar rasuwa magana ce mai muhimmanci saboda a lokacin da za a maka rasuwa idan dai har mutum makusancin ka ne za ka ji a duniya ma gaba ɗaya kamar ta tsaya maka cak za ka ji komai na rayuwarka ya tsaya musamman tun da an ce makusanci saboda shi mutuwa ka san mutum ya riga ya tafi gaba ɗaya ne ba dawowa zai ba wato ba wani ziyara ya ba wani ziyarwa to kin ga dole ka ji komai ya tsaya maka komai walwalar ka ma gaba ɗaya ta yanke a cikin rayuwarka har sai zuwa dan wani lokaci ka ɗan saba da rashin sa sannan zaki ga walwalar mutum ta dawo me kuma kwanan nan akwai wata kawata da mijinta ya rasu tsabar ni yadda na san sun yi soyayya tsakanin su ban iya na daga waya na kira ta ba saboda hmm. ban san wani cikin yanayi zan ji muryar ta ba hmm. saboda ni kaina mutuwar shi ta bige ni sosai to amma daga baya na san na bata dan kwanaki haka tsakani amma na zo na kira ta sai a lokacin na ji muryarta amma daidai da haka kin san sai a ce miki ba yabo ba fallasa hmm. amma tsakani da Allah ba za ta taba zama daidai yadda take ba har sai zuwa wani tsawon lokaci saboda ita miji ne ma kin san aka ce wai tsakanin mata da miji sai Allah to duk inda aka ce haka kin ga makusanta ne mafi kusanci ma kenan miji da mata hmm. to na kuma a ce na iyaye ko na wani wannan ko makocin ka ne da su zaka ji baka da walwala zaka ji gaba ɗaya rayuwarka ta tsaya ne kawai kana tunani oh yanzu inda wane ya tafi ni ma fa ina nan tafi gashi gashi dai haka da sauransu to haka mutuwa ta gaskiya malama hafsa duk lokacin da aka ce mutuwa dan adam yana tunanin cewa wani abu ne wanda kowa yake iya fuskantar sa. saboda tun kafin a haife mu an mutu muna nan a raye din an mutu muna kanana a gaban ka ma za ka ji labarin an yi wani makosanci wani makoci lokacin da abin nan ya faru wani mataki mutum yake ɗauka wurin ganin cewa abin duk da ya dake shi amma iya gyage cewa ya fuskanci abin da ya kamata ya yi gaskiya ne san mutuwa dai ana yin ta kuma an daɗe ana yin ta tun kafin tabbas haka dan kulle nafsin za a za'iqatul maut dukkan mai rai mamaci ne mm. to amma idan aka ce miki an yi din nan gaskiya yana duka sosai amma a lokacin a musulunci ya kamata a ce ka mika komai zuwa ga Allah kuma da yan addu'o'i hasbinallahu wa ni'mal wakil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to duk lokacin da ka tsinta kanka a cikin damuwa irin haka na rashi ko wani abu haka ya same ka to inda kana karanta wannan cikin ikon Allah zaka samu natsuwa a tare da kai amma gaskiya mutuwa babban abu ne walau miji ko da ko yan uwa ko wani makwabci ma ta yi kuna zaman lafiya da makwabcinki kun shaku sosai ba ni shawara in baki mu faɗi mu tashi rana ɗaya kwatsam habba ai dole wannan mutuwa ku ta kuma an ce ba ta sallama kwatsam ba ta sallama ina za ta miki sallama kwatsam ta zo gaskiya dole ka samu kanka cikin damu. dan ka zo kai tawakkali ka duba dai shi dai dama mutuwa dole ne mm. ko da ciwo ko ba ciwo dole ne wannan ta zama mana riga ne dole ne sai ka tafi to amma fa duk sanda ta same ka dinnan sai ka ji kaman ba a taba yi ba kuma kaman ba a taba ma wani ba kai kadai aka taba ma wato sai ka ga kullun sabuwa take kullun sabuwa take sai ki ji kaman ba a taba yi ba kaman kai kadai ne ma aka ma to amma cikin ikon Allah dai kuma tunda dai ka san da ita dai kuma da addini dai da tawakkali a haka a haka kwana biyu kuma har sai ka zo ka nemi mm. damuwa ka rasa amma fa ba za ka manta ba kuma duk da amma kan kowane lokaci ta zo sai ka ji ta sabu. to malama farida malama hausa ta ce wai ba a mantawa to ana mata shiri mutuwa gaskiya ba karamin babban abu ne mai gigi ta dan adam ba kamar yadda nake magana akan jimamin dai mutuwan nan dai shi dan adam a kowane lokaci in dai aka mai mutuwa to tabbas yana cikin jimami. yana cikin baƙin ciki hmm, da alhini tabbas to kamar yadda mai gabatarwa ta faɗa yadda shi ɗan adam zai ji wannan jimamin gaskiya to ba karamin babban abu ba ne to amma dai ana maka mutuwa ɗan adam dai ya yi haƙuri ya sa juriya da haƙuri a cikin zuciyar shi a kowane lokaci da ya ji mutuwa na makusantan shi iyaye ne yan uwa ne makota ne ƙawaye ne abokanai ne to ana so mutum da ya saka haƙuri da kuma bar ma Allah tunda shi ma dai ya san a kowane lokaci shi ma yana iya tafiya su din da lokacin su ne yayi shi san ya suka tafi to kowa ana so kowane bawa kowane mutum da ke duniya ya sa haƙuri a cikin zuciyar shi tabbas kamar yadda malama ta ce kyau dai bawa ya kasance mai haƙuri kuma mai ta roƙon Allah ya sa ma mu dangana idan aka yi mana rashi akwai wata baiwar Allah ta yi aure kamar shekara goma to bata samu haihuwa ba sai bayan lokacin da ta yi shekara goma mm. to a daidai lokacin da yaron ya kaman sati goma a duniya bayan ta haihu din mm. sai Allah ya karba a bashi to amma still Allah ya sa mata dangana ta ji zafin mutuwa wato ɗan da ta haifan ma eh, kuma Allah ya ya bata kuma ta gani amma kuma ya karbe Kuma ta shayar da shi sarki. amma Allah ya sa mu baiwar Allah nan dangana ta ce wai a taya ta gode ma Allah mm, da Allah ma ya sa ya bata haihuwa kuma ta shayar ciyar da ɗanta kuma ta ɗauka kuma al'umma su taya ta addu'an Allah kuma ya ƙara ba ta wani zuri'a masu albarka to kun ga anan Allah ya sa mata dangana da tawakkali duk da bata taɓa haihuwan ba amma ta haƙuri wannan ta iya zan ce ta iya tafiyar da jimaminta yadda ya kamata malama hajara ana ta maganan mutuwa ana ta maganan wanda muke so muke kauna suke kusan makusantan mu ya Allah na jiki na ma'ana iyaye ko miji ko kuma abokan hulɗa idan hakan ta faru da dami ya kamata dan adam ya yi lokacin da aka ce yau gashi an kawo mishi labarin wane ya rasu ko ya gani a waya ko aka kira shi ko kuma aka zo mishi da magana mutu a gaskiya wanda aka zo mishi da magana mutuwa ko ya gani ya ga mutum ya mutu eh zahiri ya tafi ba zai dawo ba to kamata ya yi tsoron allah ya zo mishi a cikin zuciyan shi nima a gaskiya an taba taba ni to da aka taba ni kishiya ɗari abokiyar zama ce wa'inda wasu suke kiranta kishiya da allah ya zo ya yi ikonsa da ita to gaskiya a ranan saboda irin abin na din da ya zo min cikin zuciya ta ya taba ya taba ni sosai da ita kuna tuk da yanda muke da ita gaskiya zaman yan uwantaka muke tare da ita saboda haka ta tafi ta bar min 'ya'ya a gaskiya sai bayan da ta tafi sannan na san eh lallai wannan da ta rasu sannan na ƙara fahimtar na yi babban rashi a tsakanin na da ita saboda yanzu in na duba yaran gaskiya har yanzu abin ne yana na yana min susa a cikin zuciyata sai dai in na gansu mm. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mm. kawai to sai in ji zuciyata tana dan yin sanyi mm. a tare da ni gaskiya ne don an ce dama rashi kala-kala ne to babban rashi kamar yadda malam bahaushe yake cewa shine mace ta rasa mijinta ko kuma su rasa iyayensu ko kuma su su rasa da to Allah zai kara mana dangana so eh, bayan idan abin ya riga ya faru akwai abubuwa da yawa da ya kamata a ce kila an sa ido a kansu wanda kila ga yanda ya kamata amma ga yanda ake yi yanzu shin a yanzu idan ko za ku hada akan yadda ya kamata a ce ana nuna jimami na rashi musamman na makusanta da abin da ake aikatawa yanzu idan an mutu shi daidai ne ko kuwa akwai wani sabani da ka samu to a gaskiya yanzu kin ga yin aka yi mutuwa kusan zan iya cewa a kusan ko ina an ɗauki mutuwa kamar biki saboda yanzu idan mutum ya mutu yana mutuwar tunanin abin da za a dafa a bawa waɗanda za su zo yi maka gaisuwar mutuwar ake ba wai tunanin ya ma za a kai mamacin ba ba wai alhinin ma mutuwar ba kina nufin jimamin ma da cewa an rasa mutum ba shi ne ke kan gaba ba yanzu wanda aka yi wa mutuwa kadai shi yake jin shi yake jin ciwon mutuwa amma al'ummar da za su shigo maka da jin zarar na yara su kawai tunaninsu wani abincin za mu dafa musallama al'ummar da za su zo sai kiga kafin ma idan kamar addinan duka guda biyu sai kiga kamar eh, me yake da suna kamar jira ake ma mutum ya tafi. To na ji an ma har adashin mutuwar su. Kwarai da gaske zaki ga wannan yana yin adashi na kayan abinci especially idan maybe sun ga kamar mutum ma yana kan ciwo. Ciwo eh, ba na ƙaro ba na ƙarewa ba. Yau wato kawai sai ana sa masa zancen mutuwa wanda kuma ba a nan take ba. mutuwa za ka ga ba babban ba ba yaro ba sai ki ga babban ma ya kara shekaru shi yaro ya tafi to haka kawai sai ki ga an zo an fara adashi ni kaina na taba jin wannan labarin adashin ana yin adashin kayan abinci da su mai da su irin har abubuwan sha lemuka haka kala kala eh. wanda ana jirawa daga mutum ya mutu kawai ana so a tattaro wannan abubuwa a fara rabawa a nuna gwaninta har da su kaji ma kiga har da lemon gwangwani da lemon kwali a jimamun mutuwar fa za ki ga an dafa ana bayar wa al'umma to gaskiya ne kamar yadda take faɗi na akwai rasuwan da aka taɓa yi to iyar matan da ta rasu sai tana ta kuka dai haka mm. da aka yi rasuwa tana ji ba mm, sai wata mata ke ce mata ke ba zancen kuka ake yi ba yanzu mm. ku fara hada abubuwan da za a dafa mm. na mutane ah, kuma ah, hmm. kuma uwarta ce ta rasu uwarta ce ta rasu wata ke ce mata wai aiko ba zancen kuka wato kuka bai ganta ba ta ajiye shi a gefe in sun tafi yanzu ga mutane nan na zuwa ta fara shirin abin da za a girka a fita kunya eh kuma an ce wai idan an tashi mayin girkin ba maganan kisan ada a al'ada kamar ban sani ba ko har yanzu ana yi idan aka yi rasuwa kamar ai makota ne da yan uwa suke daho abincin ma a kawo saboda wanda suke jimamin ana so a kutar da su duk wani abin da ya kama irin wannan hidimomin saboda a ce da su su ci gaba da alhinin su mm. kuma kuna taya su kuna tausa saboda kamar haka addinan duka suka ce to ai yanzu sanin da kika yi to amma a yanzu a rayuwar nan wato da an ce miki mutum ya rasu mm. to kake tunanin waya a makwabci zai ka na ɗakin ma da aka ajiye ma marayu shi ake kokarin a ɗauko wannan na gadon shi ma eh. shi ma da shi za a fara tunanin to yaya can an riga an kai an tafi a kai mamaci nan ana kokarin to me za a ci kila ba a karya da safe ba sai a fara tunanin a haɗa ti ne inda rana ne sai ki jan fara neman abincin da za a ci ba fa za a jira a kawo wancan wanda kike tunani da makwabta ke kawowa eh. domin a tausaya mu waɗannan da eh, abin ya ba a yanzu ba haka bane kina cikin ɗaki ke da aka marasuwa za a rika kawo kaza kawo kaza a dora kawo kaza kamar ina wani da wani eh aje a siyo mani aje a siyo mai aje a siyo kaza ba karshen ta ma ba ki da shi a cikin daki ke kanki ke mana babu wanda aka ma rasuwan a daidai lokacin ai baka cikin hayyacin ka baka cikin kwanciyar hankali a lokacin da kaji an fara cewa kawo kawo ana kokarin tora dora tukunya to kafin mu karkare shirin namu bari mu sa muku wannan Yau da gobe. a cikin sabon shirin yau da gobe da zai zo muku a wannan shekarar. Shirin ya zo da sabbin shirye-shirye da zai daɗaɗa muku ya ilmantar da ku ya kuma nishaɗantar da ku. Inda shirin zai leƙa ya ga wainar da ake toyawa a rayuwar matasa maza da mata, kama daga zamantakewarsu, ilimi, siyasa, lafiya, al'adu hirarraki da waɗanda suka taka rawar a zo a gani wajen ci gaban al'umma. Kana za mu taɓo masu kayan kwalama. da mawaƙanmu na cikin gida da na waje da dai sauransu. A duk ranar Litinin shirin zai leƙa Najeriya tare da wakiliyar Rukayya Basha sai kuma ranar Talata shirin daga Ghana tare da wakiliyarmu Hawa Abdulkarim a nan Accra Ghana. sannan a ranar laraba kuma za mu kai ziyara Nijar tare da wakiliyar mu Tamar Abari. A duk ranar Alhamis kuma za mu je Kamaru tare da Sado. Baya ga haka a ranar Juma'a za mu sake komawa Najeriya tare da wakiliyar mu Binta Ibrahim daga Kaduna, Najeriya. Kasance tare da sashen Hausa na murya Amurka karfe 4 da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato karfe 3 da rabi kenan agogon Ghana. Da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mu Binta Ibrahim da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama.